تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب daga أبن da yake nuna ikonka kana shigar da dare cikin kana shigar da yini a cikin dare sai daren ya tsawo kana fitar da mai rai daga matacce kamar fitar da haihuwar mumini daga kafiri shuka daga kwaya kana fitar da matacce daga mai rai kamar haihuwar kafiri daga mumini ko kwai daga kaza kana azurta wanda kaga dama arziki mai yalwa ba tare da wani lissafi ko kirgawa ba